أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ce gabar tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara ya yi daidai da goma ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul Ankabut. Allah ramma sai Allah maɗauki sarki ya ce mai. <clears throat> ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله مدعو تنسر كينا لله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم yadda yake ta fama da kafuran maka. an musu wa'azi an musu wa'azi amma sun ki imani sai kaɗan daga cikinsu suka yi imani wato a lokacin shiga musuluncin akwai zafi sosai sai ka daure za ka iya shiga to sai Allah yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin annabi Nuhu alaihi salam domin annabi ya ga wahalar da annabi Nuhu ya sha amma duk da haka jama'ar da ya samu bata kai jama'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu ba wannan zai lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan haƙiƙa mun aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa dama dukan annabawa kowa zuwa ga mutanansa ko kabilarsa ko jama'arsa ake aika shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka aiko shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya malamai suka ce wannan shine sirrin da yasa hatta hanyoyin sadarwa a duniya Allah bai sauƙaƙe su ba sai ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda addinin na duniya gaba daya ne ita universal religion sai Allah ya sauƙaƙe musu hanyoyin sadarwa zamanin annabi Nuhu ba mota ba jirgin sama domin iya garinsu ne kawai ko akan jaki sai ya kewaya amma mu yanzu aka ce daga nan ka tafi America kan jaki ka musu waje zai yiwu za a wahala daga nan aka ce ka nausa ko Burkina Faso kamin Ramadan mun je kasar Burkina Faso wa'azi ka ga abin mamaki yadda mutane ke tasowa daga lunguna suna zuwa garuruwan da ake yin wa'azi domin su koyi addini to idan da ba mota ai akwai wahala ko to shi yasa Allah ya kawo bature mai jan kunne yace to kai bature mai jan kunne kai rajib ka sa mata AC kai kuma aka ramaka Allah da alarama ku shige ku je ku yi wa'azi bature ke da jirgin sama alarama da mai wa'azi ku shiga jike ku tafi ku je ku yi wa'azi to Allah ya ce mun tura annabi Nuhu zuwa gawa zuwa ga mutanensa Allah ya ce fala bi tafihim annabi nuhu sai ya zauna cikin mutanen nan nasa yana wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa hamsin amma ba shekara hamsin annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi kenan shekara ɗari tara da hamsin me yasa aka ce shekara dubu ba hamsin malamai suka ce duk sanda aka ambaci adadi aka toge wani adadi a ciki to yana ba da precision yana ba da accuracy ina ba ta fahimci wannan idan na ce waɗannan mutanen su ɗari ba ɗaya ne to da za a kirga su ƙwara ƙwara za a samu su nawa ne ɗari ba ɗaya amma idan na ce mutanen nan za su kai ɗari to suna iya zama ɗari da biyu ko ɗari da uku ko ɗari ba ɗaya ko ba biyu ko ba uku amma duk sanda adadi aka yi togaciya a ciki ba a yi togaciyar ba sai da aka bididdiki aka tabbatar da haka adadi yake shi yasa qur'ani yace falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu tsawon shekara hamsin yana wa'azi yi da daddare yi da safe yi da yamma ya bi titi yayi public a tsawon rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يا مسواد وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت أذنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تجيبيت النبي نوح يمسوال النبي نوح يتي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا الله ناكرا متاني نادري درانا duka suke masa amalu da haka mai watsar da su bai ce ni da autu kauli wato har yanzu dai mutanen sa ne Allah ya ce falam yazidhum du'ai illa firara amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba ma sai kara gudu daga waje na suka yi Allah ya ce wa inni kullama da annabi Nuhu ya wa inni kullama da auto ya Allah lalle ni duk lokacin da na kira wayannan mutane na kuma kira su ne fa li tagfira lahum domin ka gafarta musu ya Allah amma ja'alu asabi'ahum fi azarihim sai su sanya yatsu su a cikin kunnuwar ba wai mutum ya ka dauki yatsun sa biyar ya sa a cikin kunne bane a yatsa da yake sakawa ya toshe kunnansa to amma wannan ma ya sa yatsa ya toshe wancan ma ya sa yatsa ya toshe wancan ma ya sa yatsa ya toshe in ka tare yatsun gaba daya sun zama singular ko sun zama plural sai yasa Allah madaukin sarki ce ja'alu asabi'ahu fi azanihim a cikin kunnuwansu Allah ya ce shawsu ya bahu. bayan sun toshe kunne wannan bai isa ba sai su sake jan tufafin su su ƙara rufe kansu wai ba su ji shi ba ma ba su ma gan shi ba Allah ya ce wa atarru sannan suka doge kan kafirci ya Allah wastakbaru suka yi girman kai istikbara girman kai na kololuwa ya Allah annabi nuhu yace duk da haka ban daina yi musu wa'azi ba da inni da'awtuhum jihara ya Allah mutanen da na fito karara a fili a bayyana na musu wa'azi ya Allah bayan na musu wa'azi a bayyane sai na dauka cewa wannan ba zai wadatar ba ne shi yasa ba su karba ba ni inni a'lantu lahu ya Allah daga nan sai na mai da abin public announcement na rinka bi titi titi ina wa'azi da karfi ina daga murya shine sun ma inni alantu lahu na buga wannan na buga wannan ba su karba ba nace wata kila method ne bari in canja another method wa atarartu lahum itrara sai na rinka bi su gida gida in naje sanyi wa mai gidan sallama in ya fito ya ce to ni annabin Allah ne Allah ya turo ni in maka wa'azi kai imani da Allah ka samu darajar duniya da lahira ya ce to to to ba matsala dan jira ne ina zuwa da ya shiga cikin gida sai ya ga to ƴaƴansa da matarsa kowa ya ɗauko sanda ya ce ku ba shi kashi haka aka ce wa annabi nuhu alaihi salam za bar duka sai ya suma a jashi a kai bayan gari a jefar sai yin asuba shi zai farfado da shi amma ya sake dawa ya ci gaba da wa'azi shi yasa malamai suka ce annabi nuhu suke cewa asalin sunansa abdul gaffar an kira shi nuhu ne likasarati ne ya hadi saboda yawan kukan zuci da yake saboda wahalar da ya sha wajen mutanensa shi yasa Allah ya kira shi da me ya kira shi da nuhu kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani mai girma sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana fama da mutanen. Falabisa fihim alfa sanatin illa sarki na ama. Amma duk da haka ƙur'ani ya ce wa ma amana ma abu illa qalil. Hmm. Ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane yan kaɗan. Shi dai Qur'ani bai faɗi mutane nawa bane. Hmm. Mutane nawa? Yan kaɗan amma kada ka ji an ce yan kaɗan ai yan kaɗan ne. Sai sa malamai suka yi ta wasa ƙwaƙwalwa. Wasu maluma suka ce mutane tamanin maza arba'in mata arba'in. kai shekara ɗari tara da hamsin kana wa'azi mutum tamanin kadai suka musulunta kenan a wata shekara ma baka samu ko ɗaya ba sai ka yi shekara goma kafin ka samu mutum ɗaya amma bai daina ba annabi nuhu alaihi salam wasu malamai suka ce mutum arba'in suka imani da shi ashirin maza ashirin mata kai wasu malamai suka ce mutum takwas mutum nawa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mutum takwas kaɗai suka yi imani shi ma ya ɗan samu da yawa annabi ya ce in kiyama ta tsaya akwai annabin da zai taso mutum uku ne kaɗai a bayansa su kaɗai suka yi imani da shi yi wa'azin har ya gaji har da ya mutu mutum uku suka yi imani annabi ya ce kai akwai wanda zai taso mutum da ya yi imani da shi ya ce wa nabiyyun laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai taso ranar tashin alkiyama ba mutum ko kwara ɗaya tare da shi har yayi wa'azin ya bar duniya ba samu mutum ko da ya ansa ya kamata mu gode wa Allah ko bai kamata mu gode wa Allah ba da aka yi wa'azi sunna jama'a sun karba ko ba su karba ba yanzu sunna kowa ina mata ma mai ko akwai inda bata shiga ba ko ina ta shiga in ka je kasuwa akwai sunna in ka je asibiti ta shiga ko bata shiga ba sakatariyar local government government house tasha gidan mai martaba ba inda bata shiga ba babu inda bata shiga na taɓa faɗa muku wani sarki a jihar Katsina saboda yadda ya tsani izala idan ya ji sunan izala sai ya ji amai da an ce izala sai ya ji amai ya taso mai. kun san me ya faru yana ne yana faɗa da izala ashe uwar gida ta zama yayin izala bai sani ba matan shi kawai nan sai ga da ta dinka wani zumbulelen hijabi har yana jan ƙasa. ya ce hajiya me nake gani haka ba dai izala izala nan ke ba kika shiga ba ta ce to mai martaba menene izala ba qur'ani da hadisi ne yake yaushe na shiga kuma ni makaranta yin izala ma zan shiga su wayannan namu in ka je ma dai aka ma walmar maratu sai ya kanna ake karanta qur'ani da hadisi ai sarki sai fashe da kuga da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haji ya yana cikin rufin asiri na za ki tona mun asiri duk gidan nan ba dan izala sai ke sai ba da kuka da ya matsa hajiya nan ba hajiya ta ce kai da ka tashi martaba ba fa ni kadai ce ya izala a gidan nan ba an matsa mun sai faɗi sauran sarki yace ban gane ba banda ke akwai tace kwarai wa tace hadda ali kun zama ne ne ali babban dan sarki yau sarki ya mutu shi zai hau kujera mai martaba hankalinsa bai tashi Ya ce ali ali ya na na'am mai martaba ya zo da gudu wai da gaske kai ma ka shiga izala ce mai martaba ba abu wani abu ne fa izalan nan ba abin qur'ani da sunna shi ake cewa izala sarki yace ta tabbata ta tabbata kenan shi ma ya san abin qur'ani da hadisi shi yake cewa me shi yake cewa izala ya sani sai da tunda abin ya zama haka jikan izalan da ke gidan nan yau sai na gano su yace yace haji ya koma daga can shi ya koma gefe ya tara mutanen gidan duka yace duk wanda yake dan izala ya tafi wajen hajiya duk wanda wal gargajiyatu da gargajiyatu yana tare da ni ya taho inda nake ko zan mai baki mamaki gaba ɗaya gidan sai aka yi wajen hajiya ashe gaba ɗaya izala ta cinye gidan gaba daya akwai wani ɗansa ƙarami yana ce masa Muhammadu ya shaƙu da sarki kullum tare suke Muhammadu zai wajen hajiya sai sarki ya rike hannu shi yana haba Muhammadu nawa kai kan kanka tafi gaban ni mana yace saki mai martaba sunna sunna kai ahli sunna ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yau sunna ta zama hantsi ne ga gidan kowa sai zan zaka zagi sunna sai ka dan duduba in ba haka ba matar ka sai ta fara taka ma birki sai ka fara cewa ahli sunnan nan kaza da kaza su suka jawo musiba sai ka ji uwar gida tana an mm, mm, mai gida a fadi a hankali in ka ce ban gane ba ke ba kin zama izala ce ta ce ba cewa ne na zama izala ba amma dai gaskiya dole a faɗe ta ni dai a bi hankali nake kai tuni ita ma ta shigo annabi nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi amma ma ma'amana ma ma'ahu illa qalil Allah sai ga waɗannan mutane tunda babu alkhairi da su a halakar da su gaba daya Allah ya ce fa kazafu tufa sai ruwan tufa ne kama su a wannan lokaci wa hum zalimun suna mushrikai ina fata an gare suna me suna mushrikai in an faji kalmar zalunci a take azulmu iza ul utlika kalmar zalunci an faɗe ta a take a Qur'ani mai girma to tana magana akan menene tana magana akan shirka ne Allah ya ce ruwa sama ta kece duk ƙofofin sama su kece Allah ya ce fa fatahna abawa bas samai fa fatahna abawa bas samai bima'in munhamir wanda ya daga lema fa وفجرنا الأرض عيونا da ƙudir. To yi da masu imani. Wa hamalna hu ala za ta alwaƙin wa dusu. Ya jirgin take tafiya. Ta jiri bi na jaza an liman ka na kufir. Baya haka. ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ya ce fa fatahana abwaaba samai sai muka bude kofofin sama Allah ya ce sama ki kece da ruwa gaba daya duk wata tanki ta ruwa da ke sararin ne, Allah ya ce ta balle ta zubo da shi ruwa ya kece ta daga ina Allah ya ce ma'un munhamir ruwa mai zuba kamar da bakin ƙwarya ruwa ne ake shekara ruwa ne yake zubowa daga sama tana yi wa wani ya daga lema ko ya shige daki Allah ya ce wa fajjarnal arba uyuna kasa ma muka ce to ke maki ke ciki ta kulkulo da ruwan daga kasa sama ruwa kasa ruwa bahaushe ya ce ruwan kasa maganin mai kabido to ruwa ya keto daga kasa akwai magana daga lema ba magana daga lema inji Allah Allah ya ce ga ruwa sama ga ya ƙasa falta kalma'u sai ruwan sama da na ƙasa ya haɗu ala amrin kadi kudir bisa wani lamari da Allah ya riga ya gama kaddara shi ana jiran tayan ne tayan din kuma ya zo on the mun gama da su inji Allah Allah ya ce amma shi annabi Nuhu fa sai muka dauke shi da wayanda suka yi imani da shi ala zati alwahin a bisa wata jirgin ruwa wacce aka yi ta da falanki falanki da katako wadusur da kusa aka bubuga da noti da dan balto aka daddaure aka hada wannan jirgin ruwa domin daukan wato ainihin annabi Nuhu da mutanensa Allah yake tajribi bi ayunina hmm. ita wannan jirgin ruwa tana tafiya da ta idanu in ji Allah madaukakin sarki muna kallon sanda take tafiya da kuma umurnin Allah take tafiya domin wata irin jirgi ce automatic Allah ya ce wa kalar kabu ha bismillah kabu ha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim Allah ya ce wa kalar kabu ha. Allah ya ce ku shiga cikin wannan jirgi ya za ya tuka ta annabi nuhu bai ya tuka jirgin ruwa ba Allah ya ce a ba matsala ita wannan automatic ce bismillah majriha wa mursaha idan za a mata kick annabi nuhu sai ce bismillah da ya ce bismillah kiki kiki sai ta tashi in za a sa giya sai ce bismillah sai ta shiga giya sai ta gaba in za a sa to bismillah za a yi kwana bismillah za a ƙara totur bismillah za a yi canjin giya bismillah za a taka burki bismillah wani aiki cewa sai sa Allah ya ce fa kaza humu dufanu fa hum zalimu ya Allah ya da annabi Nuhu da mutanen sa alarama Fanzaina huwa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin Allah ya ce hu sai muka tsiratar da annabi Nuhu wa ashabas safinati da ma'abuta jirgin ruwan da suka shiga cikin jirgin ruwan nan su kadai muka tsiratar inji Allah banda su duk duniya sai da aka rantsar da ita a cikin ruwa Haddasa kwato sakwato kwato. ruwan dufa da hannun yanzu shi ruwan tufa da ba an yi a wani gari ba a wani gari ba ne duniyar ce gaba ɗaya ka nutsar da ita duniyar Allah ya ce a cika ta da ruwa in ji Allah har da kanu ba ku wanda ya tsira akwai wani labarin da ake bayarwa hada da eh hada gombe hada gombe gombe akwai wani labarin da ake bayarwa wai akwai wani wai sunansa iwaja ko wurin zabiyayyen kato ne wai dogo ya kusa ya taɓa rana shi ruwan bai nutsar da shi ba duk ruwan iya gwiwa ya zo masa ko zuwa kunkumi wai sai ya tsamo kifi sai ya gasa a jikin rana in ya gasu sai ya canye ya ɗau matarsa ya rataya a kafaɗa aka yi mai tsaye wannan tatsuniya ce ku ce ta zo mu ji ta nutsar da duniya ne duk wanda bai shiga jirgin ruwan nan ba sai da aka gaba da shi wannan duk isra'iliya ne Allah ya ce fa an jaina annabi nuhu muka tsallakar wa ashabas safinati da wayanda suka shiga cikin jirgin ruwa. banda su kowa an gama da shi saboda Allah babu ruwansa da kai dan gidan wane ne hada dan annabi nuhu aka hada hadda mata annabi nuhu aka hada karki ce a ah, ni ta Allah ramma ce kiri Allah wallahi mai kiri Allah ba ruwan Allah Allah ce Allah ramma ya aljanna ke kuma mala'iku karka ya wai kai dan gidan liman ne baban kaliman bi Allah ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين sai annabi Nuhu ya ce qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min alma basira tabata qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim dan wata bu wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai kira dan shi ga ya shiga cikin jirgin ruwa ga dan annabi nuhu shi yake shiga cikin jirgin dama kafiri ne sai Allah ya ce masa ya bunayya ya kai dana abin nan annabi nuhu ya ce ya bunayya ya kai dana irkan ma'ana zo ka hauta da mu wala ta kuma al-kafirin karka zama cikin kafirai kala sai dan yace a ah, sa'awi ila jabalin ni ga wani dutse can zan ta in je hauka shi ya tumu ne min alma ina hauka wannan dutsen ai na tsira dutsen zai kare ni daga wannan ruwan kaga hatsari rike wani Allah kaga hatsari wa? yana ga dutse zai tsallakar da shi annabi nuhu ya ce masa la asima yawma min amrillahi illa man rahim ba mai iya kare dan adam daga wannan lamarin na ubangiji ruwan nan da yazo illa man rahim sai wanda Allah ya ji kanshi ya shiga wannan jirgin duk wanda bai shigo jirgin da masunan shi ya mutu hawo ta wannan dutse ya shiro zai iya kera wannan dutse ni ba matsala Allah ya ce fa hala bainahum al ana wannan conversation tsakanin dan da baban sai kai wata tagoruwa sai ta shiga tsakaninsu fa min al-mughraqina sai dan ya zama cikin wayanda aka nitsar da su saboda Allah nuna maka cewa baka da kowace alaka da Allah banda kai bawon shi yasa lokacin da manzon Allah lokacin da sai na Umar radiyallahu anhu ya rada ya rada Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zama zai jagoranci bataliya da za ta je ta yaki a kasar Farisa sai zo da shi yana masa wa'azi yace ya sa la yagurrannaka an qila kalu rasulillahi wa sahibu rasulillah kada ka rudu saboda kai kawo annabi ne sahabin annabi kai kawun na annabi ne ba kawun Allah bane kawun annabi ne ke kasar da wannan kar wannan ya rude ka kar ka kai sahabin annabi ne sahabin na annabi ne ba na Allah bane shi Allah yana da aboki bai da aboki yana da kawu hmm. bai da kawu yace walaysa bainallahi wa baina ahadin nasabun illa bi ta'ati shi Allah alaka ka da shi kawai ka masa biyayya saboda duk doka Allah da ka sani saboda ka duk doka Allah da ka sani in ka je wajen wannan yaki ka kiyaye wannan doka kar ka saba Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yi wa Allah yayya shi yasa Allah madaukin sarki yace fa anjaynahu ashabas safina hmm. muka tsallakar da annabi Nuhu da mutanen wannan jirgin ruwa da suka shiga cikin jirgin ruwan annabi Nuhu Allah ya ce wannan jirgin ruwan kuma waja'alnaha bayan an yi ruwan tufana an gama jirgin ruwan ta sauko sai ta sauka akan wani dutse da ake cewa judi sai Allah ya ce waje ayatan sai muka sanya ta ta zama aya lil alamin ga mutanen duniya Allah ya bar wannan jirgin ruwan ta daɗe akan wannan dutse wayanda suka rayu a wancan lokacin bayan an sauko an haifi 'ya'ya da jikoki jirgin ruwan tana nan akan wannan dutse ana zuwa ana nuna mutane ce to ga jirgin ruwan da mutanen duniya suka shiga Allah ya tsallakar da su daga ruwan tofana jirgin ruwan ta daɗe akan wannan dutse kafin Allah madaukin sarki ya batar da ita Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai a gaba Wa وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كل أهل السوداء من وعزي كان توحيدي تأتي من يزافي سوء mun rike wa shirka wuta mun kima daga kafa mun rike wa bid'a wuta mun kima daga kafa to babu me babu daga ba haka za ta fi da Allah kun san dalili wannan ita ce hanyar annabi Ibrahim ita ce hanyar wa annabi Ibrahim wanda Allah ya ce masa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar annabi Ibrahim to hanyar annabi Ibrahim shine wa'azi kan tauhidi da aqida za ku ji wa'azin da annabi Ibrahim ya yanzu da gwagwarmaya da mutanensa ku faɗi tsakaninku da Allah tsarin da muka ɗauko irin nashi ne ko ba irin nashi bane Allah ya ce wa Ibrahim ka ambata musu labarin annabi Ibrahim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai za aka ce wa Ibrahim aka kawo shi da nasaba ka ambata musu labarin annabi Ibrahim iz qala liqaumihi yayin da annabi Ibrahim ya faɗa mutanansa me yake musu ibudullaha ku bauta wa Allah shi kadai ku bauta wa Allah shi kadai mu ba mai muka faɗa a bauta wa Allah tare da wani a bauta wa Allah shi kadai wattaquhu sannan ku ciyaye dokokin Allah ku tsaya ku tsare me ku tsare dokokin Allah ku zo masu takawa yace zalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin in dai har in kuntum ta'lamu in dai kun kasance masu sani masu ilimi to ku tsaya ku bauta wa Allah shi kadai sannan ku kiyaye dokokin Allah me ya kara faɗa musu Allah Inna ma ta'buduna min dunillahi awtanan تخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله يتعي إنما تعبدون من دون الله lallai abinda kuke bauta koma bayan Allah yake a wusanan gumaka ne kawai da wannan ne malamai suka ce duk wanda aka bauta ba Allah ba sunan shi gunki sunan shi me sunan shi gunki ko da mutum ne in dai aka bauta maka ba Allah ba ana maka sujada ana roƙon lahira a wajenka ana neman arziki a wajenka ana neman tsari da talauci a wajenka eh kai ma tafsirin rizqa liman ya shawo ta kadir shikenan an gaba ka zama gunki inna ma ta'buduna min dunillahi awsana yace wa takhluquna iska, sannan kuna kirkira ƙarya wani wanda ba Allah ba ku ce yana azurtawa wani wanda ba Allah ba ku ce yana talautawa wani wanda ba Allah ba ku ce yana kashewa wani wanda ba Allah ba ku ce yana rayawa wani wanda ba Allah ba ku ce yana bada haihuwa wani wanda ba Allah ba ku ce yana hana haihuwa wa takhluquna iska kuna kirkiro ƙarya inji annabi Ibrahim yana yi wa mutanen sa mu ma mai muka ba wannan bane قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قالوا والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء أَرْزَقُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ الله أكبر كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء نعم ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله أكبر <laughs> وآية بكويد النبي إبراهيم Allah ya ce kar kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Allah ya ce hakika kyakkyawan koyi ya kasance a wajen ku cikin lamarin Annabi Ibrahim Ke sa za ku ji irin wa'azin da Annabi Ibrahim yake yi shine wa'azin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma shine wa'azin da ahlus sunna suke yi ila yawmil qiyama shi suke yi ila yawmil qiyama ba da wannan zai canza wannan ne dalilin da yasa yace musu innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka yace innal ladzina ta'buduna min lahi, lalle waɗannan da kuke bauta koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba ta iya mallaka muku arziki duk wanda ya ce zai azurta ka ko zai talauta ka ƙarya yake yi fa butagu inda Allah rizq in arziki kuke so wajen wa ake samun arziki wajen Allah ake samun arziki wajen Allah anan a jihar Kebbi akwai wani gari wara can wajen Libata an samu wani matashi ya taba gayyata ta garin wa'azi na je ne wa'azi a gari akwai wani dan bid'a ya konfadi bid'a ya koshi yana batar da mutane an allantar da shi matarsa ma an bata sayyada ita ma tana gafartawa tana kaiwa aljanna kun san me yake faruwa sai ya ce ai tun da dai wannan matashin ya gayyato malamin izara nan ya zo ya wa'azi sai ya talauci ai da mamu ka azarta shi Allah sarkin jarabawa kun san me ya faru yaro da wadata da arziki komi ya kulle yana shiga manyan motoci ga gidaje sai da ya kai matsayin naira dubu ɗaya tana bashi sha'awa sai da ya zama cefane bai yi cefane wannan ya ne gare rannan wannan shirgegen matsafi boka ya haɗu da baban yaron sai ke ce masa ga faɗa wa ɗanka tun kamin musifa ta ƙarasa shi ya zo ya tubo mu domin da ba mu muka bashi arzikin kuma ya zo ya saba mana ya shiga izala shi yasa muka karɓe kayan mu muke masa ya addu'a to bala'i ya rinka sauka akan shi kami in lahiya jikin shi ma ya rasa ya zo ya tuba sai baban yaron ya kira yaron yayi wa yaron fada aice kaje ka ba malamin hakuri yayi kokarin ya fahimtar da uba uban ya gagara fahimta sai ce to zan tafi sai kama hanya yazo kofar gidan malamin yanzu haka yaron yana nan dare shi da ya je kofar gidan malamin sai samu malamin ya shiga cikin gida ya aika ya ce a cewa malamin yana sallama ake sallama malamin bai fito ba sai buga wa malamin waya wannan malamin tsubo sai ya dauka sai ce ni ne wane na zo kofar gidanka na yi sallama ka ki ka fito to bari in faɗa maka ba na zo in baka hakuri bane kamin na zo gidanka sai da na roki Allah duran da imani na yayi rauni har na tuna cewa ya kamata in baka hakuri domin arziki na ya dawo Allah ya kashe ni kamin in iso kofar gidanka yace sai da ne wa Allah wannan addu'a yace arziki da na samu da Allah ne ya bani yanzu da na rasa Allah ne kai baka iya wadatawa baka iya talautawa da kana iya azurtawa akwai kawunka wane yana nan ciya-ciya ko jaki bai da shi a zafashi akwai yayanka wane yana nan ciya-ciya yana kowa da masara a zafashi ya kirga masa duk yan uwansu talakawa yace kuma wannan arziki abin da ya gana shi cikin jarabawa ne kuma Allah ya bani ikocin cin jarabawa kuma wata ran zaka ga ta gushe kuma duk ran da ta gushe in na taho ajib ka kauce dan zan ture ka yana faɗa masa wannan magana sai ya kamo hanya zai jiyo kun san wani abu da shi da mutanen libata sai da suka yi tawaga suka zo har gwandu suka zo suka same ni suke karanta mun abin da yake faruwa da ya juya zai koma gida da ƙafa daga gidan malamin kamin ya isa gida duk ƙofar arzikinsa da Allah ya kulle sai da Allah ya buɗe mishi bai iso gida ba kwangilolinsa da aka rike harkokin kasuwancinsa da aka rike bai kawo gida ba sai a kira shi ga waya sai a ce akwai kudin ka miliyan barkatai an sako su kai kokari ka je ka karɓo, ka turo mana number account check ɗinka na kaza kaza ya fito <laughs> ya fito ya fito yanzu yana nan yana shiga jib ko malamin ya gan shi dole ba da hanya nan ya ce bai ture shi bai to yanzu kaddara da da ya je ya ba malamin haƙuri ne malamin ya ce to an yafe maka je ka arzikin ka zai dawo yana dawowa sai arzikin ya dawo waye azurta shi sai ya ce malam ba Allah da waye talauta shi to da yake ya sha aqida ya koshi ba kurbaye ba kwankwadar aqida yi sai ce Allah ke bayarwa fartabu inda Allahin rizqa in ji annabi Ibrahim hmm. yace wa abuduhu ku bauta wa Allah washkuru lahu ku gore masa ilaihi turja'un ya zuwa ga Allah za a maida ku ranar tashin alkiyama sai ce bai ga balaran ramma. wa in fakallibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ المبين saboda haka يا ku sakkwatawa muna faɗa muku abinda annabi Ibrahim ya gaya wa ba mai azurtawa saiwa ba mai talautawa saiwa ba mai kashewa saiwa ba mai rayawa saiwa ba mai bada haihuwa saiwa ba mai hanawa saiwa idan kuna neman arziki fa tagu inda Allahin rizqa wa abuduhu wa duk wanda ya ce ga wata hanya ƙarya yake in gaje ya ce maka ba matsala za mu sa ma hannu abubuwa za su bude to ya bude wa kanshi ba in gaje ya ce ba matsala mun san addu'a da zamu maka zaka zama gwamna ƙarya yake da ya san addu'a da ake yi a zama gwamna matsiyaci shi ne zama gwamna yanzu ba kudi za a bashi ba to saboda yan dubu talatin dubu hamsin yayi wa Allah ƙarya me kake tsammani ya zama gwamna ana turo biliyan uku daga daga Abuja kana jin zai yi dai sa ka zama gwamna Ba ka da hankali ba zai yadda sa ka zama gwamna ba shi zai dare in ya tsufa sosai kuma ya ce ɗan shi ya ce to kada ma tabe ni to zai iya baka bai san yadda ake yi ba wa ke bayarwa Allah sai dai a roƙi Allah in ya ga dama ya ansa in bai ga dama bai zartar da abin da ya ga dama sai ke ce musu wa in tukazzibu idan kuka karyata to faqad kazzaba allazina min qablikum kamin ku faqad kazzaba umamun min qablikum kamin ku ku karyata akwai al'umma da ta gabace ku ta karyata annabawanta kuma karshe Allah ya halakar da su annabi Ibrahim yana ga yawa jama'arsa yace amma ba da karfi zan tilasta ku ba wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba wani abu akan manzo ba wani abu akan dan aika sai dai isar da aika bayyana ne mu ma me muke yi ya ku bayin Allah isar da sako sakon Allah muka isar a Qur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama awalam yaraw kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu Allah sarki inna zalika 'ala Allahi yasir yaji awalam yaraw shin ba sa gari ne kayfa yubdi'u Allahu al yadda Allah yake fara da halitta summa yu'iduhu sannan ya sake maida ta dan adam asalin halitta sa waye halitte shi Allah Allah idan ya mutu ya rudige zama kaza wa zai sake tada shi Allah Allah zai sake tada shi shi yasa Allah ya kira kansa da innahu huwa yubdi wa yu'idu hmm. shi ke fara halitta sannan shi ke Shike shi ke mai da ita wanda ya dauka ba za a tashin kiyama ba ya zama sakarai wanda ya dauka Allah ba zai iya rayar da wanda ke cikin kabari ba a to waye shi tun yana sabo sabon tuwo bai gagari mace ba sai dumame mace ce da sabon tuwo sai rage tuwon nan bayan yayi sanyi zan iya ƙara dumama shi ya sake kace ina zai yi wa ai wannan ba zai da Allah da sabon tuwon da ɗumame wannan yafi wahala babu kai Allah ya kago kai halice ka sai dan ka dan rudige a dan har ka a dan dumama a dan faran bitin a dan canja ma sabon fenti sai shi ne zai zama yake da wahala Allah ya ce kai inna zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah madaukin sarki mai sauki ne in ji Allah sai Allah ya sake cewa me qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq Allahu akbar thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah inna Allaha ala kulli shay'in qadir qul Allah yace ka ce musu siru fil ardi ku yi tafiya cikin kasa ku zage duniya ku cewaya fanzuru ku ga kaifa bada alkhalq kaifa bada alkhalq ya Allah yake farar da halitta ka zagaye duniya kaga koguna kaga ruwa kaga duwatsu sai in kana zagaye duniya za ka gani a kasar Ghana akwai garin da muka taba zuwa garin a can kan kololuwa dutse yake daga garin sai kai kamar zaka yi taba gajimare da hannunka ko mutanen da suna rayuwa ne suna rayuwa kai wasu a cikin tsibiri suke rayuwa ruwa ne kewaye da su gabar da yamma kudu da arewa Allah ya ce siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa ratsaran Nijar ka ɗauki hanyar Libya ka ga iko Allah akwai inda zaka je kwalta ma ba za ta yi ba ko ina ya shine in za ka kwalta sai dai a daddasa falwaya to ka rinka bin gindin falwayan shine kwalta in ka zo gindin wannan ka hangi ta gaba to nufi wajen ta hanyar kenan haka zaka yi ta tafiya akwai inda in kai fakin din mota kan gari ya waye sai ya shi ya binne ta akwai garin da ba a kwana a waje in ka kwanta a waje sai dai a tono ka da shebur da safe wanda duk aikin waye aikin Allah idan ka je wata kasar kuma kankara dusar kankara ke zubowa dusar me akwai dan wani karatu a Ukraine na buga mushi waya nace zafin da muke fama da shi a Najeriya nan kuma matan kuna ji yace ala gafar malam malamu nan dusar kankara ce fita wa jama'a ga gare mu yau kofar daki sai an share kankara kamin a je bude ta kwalta sai an turo gireda ta kankara kankara kamin mota ta ebi saboda haka koyaushe kana cikin riga mai kauri da wani bargo bargo da ɗan tabbatashen shayi kuma kana kurɓe shi kamar yadda ake kurɓar ruwan sanyi ka zagaye duniya ka ga kaifa bada alkal ya Allah ya fara da me ya fara da halitta jiyar ɗan uwa yake tambaya ta wata mata ta kira shi a waya tana cewa ya mana fatawa ita ƙasar da take zaune yanzu inda ta je wata uku ake yi ba a ga rana ba wata uku rana ba ta fito ba to ga azumi ya zo ya za su yi sai yi wata nawa ba wani ɗan wace ta dawo Najeriya wata uku ba ga rana ba Kul biro fil ardi fanzuru kayfa bada al-kal du halita waye du halita Allah tsuntsaye dabbobi kwari ga sunan koina an yi sabon bincike kwanan nan an gano akwai tsuntsayen da suke tasowa tun daga ƙasar China su shigo su shigo Afirka su yi rani su sake komawa ƙasar China sun san hanyar da za su yi sun zame tun daga China su shigo Afirka su yi harkokin su su rani su koma su san hanyar da za su taso daga China su zake komawa waye halice su waye ba su basira Allah ya ce thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah sannan Allah shi zai farar da fararwa ta tashin alkiyama wato sai aka nuna tada ku da za a ran tashin alkiyama kamar ma farkon halitta ne kamar ma menene farkon halitta ne Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukan komai to idan an je lahira kuma me zai faru a ramma يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون الله يتعين قيامة تزيكم يعذب من يشاء Allah zai azartar da wanda ya ga dama azartar da shi wa yarhamu man yasha ya kuma jikan wanda Allah ya ga daman jin kansa Allahumma firla na warhamna amin Allah ka sa muna cikin wanda zaka gafarta ka ji kansu Allah ya ce wa ilaihi tuqlabuna ai wa ilaihi turadduna kuma ya zuwa ga Allah ne za a sake mai da kura na tashin alkiyama da Allah wadin tambaye ku tsakanin ku da Allah duk kalmomin da Annabi Ibrahim ya faɗa musu ya zage su ya faɗa musu bakan magana akwai cin mutunci a cikin mangaru nan dai ko mangaru ne masu kyau to maƙiyin gaskiya in dai zaka ce a bautawa Allah shi a wajen sakaci mutunci shi makiyin gaskiya inda zaka ce a bauta wa Allah abi annabin da Allah ya turo shi a wajensa kai zagi a wajensa kai rashin kunya a wajensa kai zage zage a wajensa kai baci shi yake sake nan saboda bai da me bai da hujja bai da dalili kuma mara hujja kullun so yake yi rikici kullun so yake yi me yanzu da muke taruwa mana wa'azin nan yanzu Allah ana rigima a sakwata mun yi sama taruwa ka to za mu yadda a da rikici ba sai da takwata ta zauna lafiya sannan muke wannan wa'azin ba kenan me muke so takwata ta zauna lafiya don mu ci gaba da wa'azi to wanda bai da hujja shi an ci gaba da wa'azin matsala ne amma an yi rikici za a daina wa'azi zai so a yi rikici ko ba zai so ba zai so ta ta mu ce dama mara abun faɗa shi yake me kasuwa ce wannan ya kai kayan sayarwa wannan ya je da kuɗi don ya sayo kaya wannan bai da ko kwandala bai da abin da zai sayarwa zai so a yi rikici a kasuwa to bari ku ji duk kalmomin nan masu kyau da annabi Ibrahim ya faɗa me mutanen annabi Ibrahim suka faɗa kan sa alarama qalu harriquhu a'a ba zo ba to mu je gaba wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa la fis samaa wa ma min dunillahi min waliyyin Wala Annabi Ibrahim ولا نصير النبي إبراهيم بيقى ما يوم متى نسوا أزيبة كنا سيكي فدا مسوا وما أنتم بمؤجزين في الأرض wala في السماء lalle ku ba ku zama masu gagara Allah ba fil ardi nan kasa akwai mai gagara Allah wala fi samai ba ku zama masu gagara Allah a sama ba Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir yace ba ku da wani koma bayan Allah wani waliyi majibincin lamari da zai cece ku a wajen Allah ba ku da wani mai taimako wanda zai iya taimakon ku ya hana Allah ya muku azaba Allah ya ce ba ku da shi a wajensa ku ka samu Allah da kafirci annabi Ibrahim yana ci gaba da yi mutanen sa wa'azi sai ya kara cewa me wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmatihi أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah suka kafircewa haɗuwa da Allah ba su ma yadda za a yi tashin alƙiyama ba Allah ya ce ulaika ya isu min rahmati waɗannan su suka yanke kauna daga rahama ta inji Allah madaukin sarki wannan ne yasa rahamar Allah ba ta shafa duk bai yi imani da Allah ba ranar tashin alƙiyama sai ce wa ulaika lahum azabun alim wa ulaika lahum azabun alim sannan waɗannan a gare su akwai azaba mai radadi yanzu annabi Ibrahim ya yi wa mutanensa wa'azi me suka faɗa gaba da rama فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار يوا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah ya ce duk wazin da Annabi Ibrahim ne yake kalmomi da ya faɗa musu na tauhidi da aqida kalmomi masu daɗi kalmomi masu ma'ana Allah ya ce fa ma kana jawaba qaulihi an da mutanansa suka bayar ba ta zama ba illa an kalufa sai suka ce ukutuluhu ku kashe shi da Allah yanzu abin da ya faɗa akwai abin da ya cancanta da shi hukuncin kisa ya taka wa wani ya zubar waye ce abi Allah amma sai aka ce a kashe shi qalu qutuluhu suka ce ku kashe shi au harriquhu ko kuma ku kona shi saboda ba su da hujja ba su da dalili daga san da baka da hujja baka da dalili sai ka dunkule hannu ka kai naushi ko dama in ba nasi sai me sai naushi in ba abun faɗa sai me sai faɗa nan take aka yi lanci da neman gudunmuwar itace aka tara itace tsibi mace in tana da ciki sai ta je ta wukan itace ta ce ga nata ta koma ta karo na wani ta ce ga ɗan da ke cikin cikinta shi ma ya bada gudunmuwa a ƙona annabi Ibrahim tukan ya zo duniya sai da suka tona wani suka yi gina suka tona ƙatar rami aka rinka tara itace a ciki sai da itace ya taru sannan aka kunna wa itace wuta itace ya kama da wuta wuta ta tashi ganga ganga ta cikin sararin samaniya hatta sarat la yastati'u tsairu an yamurra fawqaha khawfan an tahriqahu an-naru harriha sai da wutar ta kai matsayin da tsuntsu bai iya bi ta saman wutar idan ya ce zai bi ta saman wutar za ta babbaka shi ya fado ciki wai duk wannan wa aka yi wa tanabi annabin Allah me laifin shi ya ce ibudullah wa taquhu ya laifin shi ya ce ibudullah wa taquhu aka ɗauko annabi Ibrahim aka tittibo shi a zo a jefa cikin wuta aka yi ta ɗauki ba daɗi saboda matsowa kusa da wutar ma aiki ne matsowa kusa da wutar ma aiki ne sai da aka haɗa da dabara da hikima yadda za a iya jefa cikin wutar an ɗauko annabi Ibrahim an jeho shi kamin ya iso cikin wutar sai ga umarni daga wajen ubangijin wuta zuwa ga wuta qulna ya naru kuni وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله أكبر النبي محمد sallallahu alaihi wasallam yace sanda aka je ho annabi Ibrahim kamin ya fada cikin wuta sai ya fada wata kalma sai ya fada wata me ya fada sai yace hasbi Allah wa Allah ya ishe ni ban neman taimako wajen kowa kuma ma dalla da abun dogaro Allah kaji wannan ya san Allah kai ne aka mai da sakare du'a sakare du'a kana yi kada layu ga wata kwandage giya ana wannan an hada da goran ruwa wannan an hada da zobiyar azurfa wannan an sai ka ce mai nakiya da galma malamin da ya baka layi shi bai daurawa Mai mai ne da yare maka hankali ne ya haɗa ka da ita Sai kuma kana nan ka rike ta kankan wani saurayi ahadu sunna sun shiga mota sai mota ta kwace ta yi daji direba ya talla mota sanan masu na yi masu inna lillahi da kyar tsaya aka yi ajiyar zuciya kowa da ya fito sai fitsari wannan saurayi mota na tsayawa sai ce alhamdulillah alhamdulillah ashe akwai shirgegen dan bid'a kusa da shi sai ce kai yaro sauko sai suka sauka suka koma gefe yace ka san me yasa na kira ka yace a yace da mota ta tsaya sai naji ka ce alhamdulillah yace yi wai na yi wa Allah godiya ne da Allah ya tsaye da motar ta fadi ba yace Allah sarki yaro man kaza da kai ka dauka haka motar ta tsaya ai ba ta tsaya ba bari ka gani sai ku kurku kurku kurku sai jawo ta kata wallahi yace ka ganta ko hanci baka da shi matukar tara nan kenan yanzu shi a wajen sa waye da mota ya hana ta faduwa ga annabi Ibrahim an jefo shi a ci gaba da wazi duk wanda ya shirya ce Allahu akbar kamin annabi Ibrahim ya fara cikin wuta sai ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil ku rike wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil rike wannan gangam kullun da sai karanta sau bakwai kamin ka hito duk wanda ya kara da kai shi ke zuwa ƙasa Allah zai tsare ka yana fadin wannan kalma sai ga umarni daga ubangijin wuta zuwa ga wuta ashe ita ma baiwar Allah ce Allah ya ce kullu sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim bisa bawa mu Ibrahim limaza jumi'a bainal bardi wa salama me yasa aka hada sanyi da aminci da Allah ya ce mata zama sanyi za ta yi sanyi below zero degree idan aka jefa annabi Ibrahim ya zama kankara ya sanda ne sai Allah ya ce sanyi irin na aminci saboda haka sai ta yi mashi sanyi daidai annabi Ibrahim ga wuta na ci balbal amma shi yana ji kamar yana cikin daki mai air condition sai da ya kwana takwas a cikin wutar kwana takwas da ya a wutar wutar babu abin da ta kona banda yake da aka daure shi da ita kwana takwas na karewa sai gashi ya hito lage shi kalau amma tambaye shi a rayuwar kaushe yaushe ka jin daɗi yace tun da yazo duniya bai taba jin daɗi ba atmospheric condition very conducive sai kwanakin da ya a cikin wannan wutar kamin su jefa shi sun tube masa riga sannan suka jefa shi sai manzon Allah ya ce wa anna awwalal khalaiqi yau yawmal qiyamati ibrahim dan adam na farko da za a fara ba riga ya sa a ranar tashin alkiyama shine annabi ibrahim saboda kafirai sun cire mai riga kamin su jefa shi cikin wuta shine qalu harriquhu qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar sai Allah yake inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin lamarin annabi Ibrahim da wa'azin da yawa mutanansa da jefa shi da suke cikin wuta da yadda Allah ya tsallakar da shi daga wutar ga wuta na ci ba wanda ya sai zo kusa da ita ga wani a cikin ta amma shi yana ji kamar yana air condition Allah madaukin sarki ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatin akwai aya liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sanya mu cikin mutane masu imani wata baiwar Allah ta kawo naira dubu biyar fi sabilillahi wa kwamitin marayu Allah ka mata albarka wata baiwar Allah daga Udud ta kawo tallafi naira dubu goma sha biyar wa kwamitin marayu sannan taimako daga jama'a sabana an samu naira dubu biyar da ɗari bakwai da ashirin duk wayanda suka ba marayu gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu